ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين yayin da alkur'ani mai girma yazo musu ya kuma dace da abin da yake cikin attaura da injila na tushen addini su kuma sun kasance kafin a saukar da shi suna cewa za mu ci nasara a kan mushirkai a yi mana buɗi lokacin da aka aiko da wani annabi mu yi imani da shi mu bi shi a lokacin da alkur'ani da muhammad suka zo kan siffar da suka sani da gaskiyar da suka sani sai suka kafirce masa la'antar allah ta tabbata akan waɗanda suka kafirce wa allah da manzansa